Fondation Hirondelle Niger sashen Hausa Studio Kalangu ke magana gunguma maɗantani ke ɗauke da ragama shirin ga kanun labarun. Gwamnan jihar Doso ya yi bayani kan yanayin tsaro a cikin jihar tashi cikon bayani a cikin shirin. Wanne ne 'yancin mutanen da suka baro mazamninsu a nan ƙasar Nijar za ku ji bayanin wani jami'in shari'a a cikin shirin. A ƙarshe kuma a shafin rahoton musamman za mu samu masaniya kan aikin lambu a Timiya cikin jihar Agadez. Mun sauraro barkamu da yau Laraba 24 ga watan Mayu 2023 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. Bari mu soma da yankin jihar Makwai. Jihar Doso sanin kowa ne dangance da ayyukan noma wato ta shahara yau tana fuskantar lamuran rashin kwanciyar hankali daban-daban kamar wasu jihohin ƙasa. Yaya yanayin tsaron ya kasance a wannan jihar? Me ake yi domin tunkara wannan rashin kwanciyar hankalin? Ga amsa ta bakin gwamnan jihar Doso Albashir Abubakar a firarsa da Nana Hadiza Hassan. jimilce ina iya cewa yanayin tsaro ya daidaita a yankin jihar doso bayan bangaren arewa da gundumar dogon dutse loga da bangaren iyaka dogon dutse da najeriya garin dogon tafki mailo da karki da ake samun garkuwa da jama'a lokaci zuwa lokaci tare da neman kuɗin fansa a arewacin dogon dutse a karkarar dogon kirya tukukutan ana samun 'yan gari da suke karɓar zaka da arewacin gunduma loga ana samun rashin tsaro amma yanzu mun karfafa tsaro a yankin duka da haka ba a rasa yan bata gari da suke neman garuruwan da ba a samun layin kira inda suke iya kai hari su gudu ba tare da jama'an tsaro sun sani ba bari mu isa yankin abzin da wani abun hawa za a iya balaguro a cikin jihar agades babbar ayar tambaya kenan wace hujja ta sanya furcin wannan kalamun To hakika an dai ba batun haɗari ba ne ya kusanci harhare. Amsar tambaya a cikin bayanin da za ku ji wakilinmu Musa Mamman ya firanta da Dr. Agali Anaba, daraktan babbar asibitin jihar agadas. ga fassarar kalamun nasa. ya yan wani haɗari da ya faru bisa hanyar alit da bas ɗinsu nitraba an sanar da mu wajajen karfe goma na safe cikin wannan mota akwai waɗanda suka ji mu takwas da aka kawo a nan daga cikin su hudu sun je mummunan rauni cikin hudun guda ya rasu ya samu rauni ga hannu jimuwa ga kai sauran hudun ba su je muguwar jimuwa ba bayan wannan haɗari, an shaida mana kuma wasu da suka ji mu bisa hanyar tawa kusan kilomita 80 daga a gadas motar Sonitrab ce aka kai hari da bindigogi. An turo mana mutum bakwai da suka jikita daga cikinsu hudu sun je mummunan rauni, uku suka ji dan rauni an sake su daga cikin hudu akwai waɗanda suke cikin suma an zaka suna nan suna samun kulawa. Sanin ka'ijojin shari'a na ƙasa da ƙasa na yanki da na ƙasa bisa 'yancin mutanen da suka baro mazauninsu na gida shine manufar da kwamitin ƙasa ga kariyar 'yancin ɗan adam ya sawa gaba ta hanyar ƙafafa masaniya a kai ranakun 22 da 23 da cikin watan da muke ciki a can garin tilaberi wakilinmu abdulaziz hasumi ya firanta da kwamishinan cndh bara muhammadu ali ga fasar bayanin nasa Dangance da yarjejeniyar Kampala, Nijar tana daga cikin ƙasashe na farko da ta amince da wannan doka na kula da kare haƙƙin waɗanda suka baro mazauninsu ta hanyar ƙudurin doka na 2018-74 dangance da kula da kare haƙƙi da dafawa jama'a da suka baro mazauninsu wanda nauyi ne da ya rataya ga manyan hukumomi na gwamnati su samar da kariya ga mutanen da ba su da galihu. Aikin hukumar hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa ta ƙarfafa wannan doka ta hanyar ƙudurin dokarta mai lamba goma sha biyar da ke bayyana kwamitin kare haƙƙin ɗan adam na ƙasa an ɗora masa nauyin bincike faɗin ƙasa inda aka taka doka na kare haƙƙin ɗan adam da 'yanci na tushe wanda suna da dama ko ta ina su yi cikakken bincike. Tun shekara ta 2018 aka rufe kafofin kofofin Kurasan Rouge na Qatar wanda kuma ya komo ya sake buɗa wannan kofofin inda zai gudanar da ayyukansa na ci gaba a cikin ƙasar niger. Babban sakatarin ƙungiyar Dr. Faisal Mohammed Al-Imadi ya bada shine ya bada sanarwar bisa buɗa harabar a ƙasar niger. Furoje goma sha biyar na musamman za a girka wanda kungiyar ta katar din za ta yi za ta zartarwa a fannin ruwan sha kiwon lafiya da ilimantarwa da za a zuba jari saka gudanar da ayyukan da ya kimanci miliyan bakwai kudin dola kwatankwacin miliyar hudu da miliyan ɗari biyu kudin sefa ba zai taɓa zama makara ba ga sallatar muhimmiyar rana ga wani babban ɓangaren al'umma hakika gaskiya ne ranar mata yau da 'yan kwanaki aka sallace ta a ƙasar niger yau matan likitoci na ƙasarmu ne suka yi wannan sallar mun yi amfani da wannan damar muka karkata hankalin mu kan wannan aikin nasu bari mu saurari firar fati malam yaro da ramatu begu ma'aikaciyar harabar ministan kiwon lafiya da farko dai wannan matan mafi yawan lokuta suna barin birane ne su bar mazajen su bar iyalansu da dukkan wani jin daɗin su a can birni wasu ma wannan karan kaɗai ne suka bar wuraren nasu suka shiga cikin irin wannan al'amarin zaki aiki cikin wurin da baki ma taɓa zuwa ba ba wuta ba ruwa wani bi kiran ma bai yiwuwa saboda babu layi baki ma samun labarin gida mu duka ta nan ne muka bi mun san abun da ke ciki matan nan na shan bakar wuya aiki ya musu katutu saboda yawan jama'a kuma kowanne yana son a kula da shi a ƙauye ba dare ba rana ko da yaushe aiki ne ake yi sudu ko ladi hatta da ranakun sallah duka aiki ne ranar hutu guda ce idan ba a samu mara lahiya ba Muleka yankin Mangari daidaitawar karkarar tafkin Chadi da kuma walwalar matasa su ne batutuwan da aka fayyace a yayin babban taron matasa na kungiyar gabar tafkin Chadi. Taron ya gudana a tsawon kwana uku inda aka fitar da sanarwar kammalawar wacce Usman Kazalma Hajiya Hamsa ta karanta ga kumshin sanarwar. Ya kamata gwamnati ta sauƙaƙa kuma ta kiyaye sarrafawa da adanar kifi ta hanyar ƙirƙira wata masana'anta. Ya kamata kuma gwamnati ta ƙirƙira hanyoyi na gaggawa don dawowar gaba ɗaya ta ma'aikatu matatar man fetur da mai ɗaukar ma'aikatansu a jihar Difa. Sauƙaƙa haraji wa matasa masu ƙananan ayyuka da ƙananan 'yan kasuwa don kare ayyukan da ke akwai tun da farin. Ci gaba da kawo tallafi na kuɗi da kayan aiki ga ƙananan hukumomi da matasa. Sa kuɗi cikin tanadin da aka yi wa jihar don cin gishin kan matasa da majalisar jihar Difa ta girka kirkira wani haɗin gwiwa da zai iya shiga gaban ƙoƙarin matasa. albarkacin babban taron yanki na biyu bisa ga dubarar kula da albarkatun tafkin chadi da ya haɗa ƙasashe hudu mun firanta da Profesa Ibrahim Babagoni na tsangayar kimiyyar ƙarƙashin ƙasa da shimfiɗarta na Jami'ar Maiduguri. ya fayyace muna dubarun a firarsa da alamin washar. Za mu dinga duba in ruwan sama yana raguwa ruwan ƙasa ma zai ragu Ya za a samu shuka mutane musu wadata da ruwa a wajajen nan an ce lake chat in yana raguwa ya za a mutane su rayu a cikin wannan halin saboda in akwai binciken da za a yi wanda zai taimaka musu in za su yi shuka su yi shukan da zai iya tsira a wajen nan ko ruwa kaɗan ne ya yi kuma ya kawo amfani da yawa so da mutane su samu wannan wayansu suna suna aiki akan security na su boko haram in nan sai su duba me za yi wa mutane wannan masifan ya ragu kila wayansu suna yi don ba abin yi ne ya za a kawo musu abin yi don agriculture na dabbobi ne na shi shuki ne samu abin yi saboda wani abu kalilan su jawo su su sa su cikin irin wannan abu Bari mu darje da yankin Katsina Maraɗi, garuruwan da ake noma a cikin jihar Maraɗi fiye da ɗari uku kwatankwacin kaso goma sha biyu cikin ɗari kenan da suka yi shuka biyo bayan zubar hadari da aka samu a ƙarshen watan Afril da kuma tsakiyar watan Mayu 2023 ko yaya noman ke gudana yanzu wakilinmu muhammad mamman ya isar da tambayar ga daraktan gidan gona na jihar ta maradi ga fasarar amsar da ya bayar mun samu ruwan sama masu amfani musamman guda biyu a cikin watan afrilu a kwanaki goma na karshen watan mun samu ruwan sama da wasu manoma suka yi shuka a kauka goma sha tara a yankin goma a age tara a tesawa a karshen kwanaki goma na biyu na watan mayu muna da kashi goma sha biyu cikin ɗari ina na ƙauyukan yankin da suka yi shuka kimanin ƙauyuka takwas idan aka haɗa shuka watan afrilu da watan mayu suna tsakiyar hanya tsakanin waje da cikin lokaci kusan iyaka da lokaci kenan babbar fargaba ita ce waɗanda suka yi shuka cikin watan afrilu idan suna da sa'a shukar su za ta ɗore za su fuskanci hare-hare idan gona ta nuna dukan kwari za su ƙoƙarin lalata gonaki lokaci mai kyau shine daga bakin watan Tattalin arzikin kwamit ɗin karkarar Timiya ya dogara ne bisa kiwo, kasuwanci, husa'ar aikin hannu, yawon buɗe ido da kuma musamman noman lambu. Domin samun cikakken bayani, abokin aikinmu Muktar Muhammadu ya firanta da magajin garin Timiya Aliman Mohammed Gazibin firanta su. Miya ta shahara kan noman kayan lambu. Timiya yanki ne na noman abubuwa da dama, ɗiyan itace, kayan lambu. Gaskiya an fi sanin mu wajen noman dangin lemu da kuke gani ana baje kolin su a nan Plus a cikin garin Yamai. Muna noman da bino, tumatiri, albasa da duk wasu abubuwa da ake nomawa cikin lambuna. Babban abin da ke gaban mu a yau shine na kai ga sarrafa waɗannan albarkatun lambuna. Muna a wani matsayi na noma mai yawa sosai, amma abin bakin ciki bangaren kasuwanci akwai rauni cikin wannan kokari ne muke a yau tare da abokan ko kun yi tunanin wata mafita dangance da rashin sayan kayayyakin? Haka ne, tuni ma biranen Arlita da Agada suka cika ɗaya daga cikin mafita mun fara dubawa tun lokacin da ma Birji Rafini yake Prime Minister da ya taimaka mana sosai na kama Plaso Tumon zuwa cikin mayan birane na Nijar musamman ma Yamai na ɗaya daga cikin hanyoyin fita. Abu na biyu a yau shine sarrafawa muna cikin tuntuɓar juna tare da abokan hulɗa da ƙasar jamus shirin kominak kafa wani kamfanin sarrafa kayan gona domin samar da lemu wanda ba ya da garwaye da za ku iya sha ba da shima komi Ko menene alakar waɗannan ayyuka fannin ci gaban tattalin arzikin yankin Timiya? Noman kayan lambu na mai da Timiya wani ginshiƙin zaman lafiya ta fuskar tattalin arziki fuskar zamantakewar al'umma matasa sun samu aiki shi yasa matasa ba su son karkata zuwa wasu abubuwan asha ina Ina ganin noman lambu na kawo zaman lafiya cikin kumin din timiya ta fuskar jama'a ta fuskar rikici da wasu abubuwa. Ko akwai wata hubasa da shiri da kuke tunanin kawowa a wannan yanki? Haka ne sosai domin bunƙasa samar da kayan lambu domin ya kai na matsayin masana'antu. Muna nan muna neman ƙara faɗaɗa gonaki, nan ma muna so mu yi haka tare da la'akari da kare muhalli domin a samu wannan yanayi na rayuwa mai kyau domin noman lambu na jan ruwa sosai. sosai noman lambu na buƙatar filaye muna neman timiya ta kafa wani noma na kiyaye muhalli domin mu tsaya tare da muhallinmu mahu sauraro duka-duka abin da ya sauka kenan a maraicen yau a madadin Isa Lawali da ya daidaita saiti kuka ji mu daren da kam na na editan maraicen yau da kuma alasan Abdu Muhammad wanda ya bada umarni da dukkan abokanan aiki na nan birnin Yamai na cikin kasa ni na kudan badan da arliti Malam Mamman Gungu ke sallama yanzu kuma ga Asumi Guruza ya shigo ya gabatar muku labaru da harshen zabarmanci ai saurare lafiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin mu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.